To ci gaba. Allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. To kuma da yana wa waɗanda amumin muminnai kawai. Allazina yuqimuna salata wanda yake suna tsaye da sallah ayatuna biha bi huquqiha suna zowa da sallah da duk abin da ya shafe ta na haƙoƙinta. wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma ba sallah ɗaya suke yi ba suna ciyarwa ga abin da mun ka azurta su da shi fi da'atillah suna amfani da dukiyarsu ga taimako ga abin da biyan Allah su a ɗaya ne, a shekin in ya sallah ɗaya bai bai bai taimako bai hidda zakka imanin bai fito ba أولئك أولئك humul mu'minuna haqqan لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك واتوات أن أنك سبحانه تعالى سوافين أن أنك أنبتا هم المؤمنون سوء مؤمنين حقا لغسكيا أي سيدك أن بلا شك سوء أي أن مؤمنين نقوالي سوسي lahum darajatun sannan kuma suna da darajoji manazil fil janna suna darajoji cikin aljanna wani yahi wani gwargwadon abin tsare wasu ga waɗannan sifofi suna da darajoji inda rabihun wajen ubangijinsu wa magafiratun suna da wata gafara wadda Allah zai shirya musu fiye da ta saura wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake na daraja mai mai albarka fil jannati cikin aljanna rizq abinci thumma zakara fi ma yati asbaban tadullu ala anna al anfala lillah ga za a nuna zai ambata cikin ayoyin da attafe sabubba waɗanda ke nunawar wannan ganima da an ka samu na Allah ne da manzon Allah faqat ba naku bane balle ku yi fada a raba su كما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون to bayan an sifanta mu'minnai da sufofin da ya wajaba su sifantu da su to sai an yanzu kuma ana nuna musu cewa abin nan wato kuma ita ganimar ba aikin su ne ya ba su wannan ganima ba kama annahu laysa lahum tadbirun fi khuruj fi khurujika bihi bihim wato lokacin da annabi ya hito daga madina zuwa yakin badar kun ga sun shirya sun yi wata shawara illa cewa an kai wanda yake abin nan wanda yake yana yana nan gida babu wani abu wanda ya hana shi ya hito sai shi kenan mutane sun kai towa ba san inda za su ba wato kamar yadda ubangijin ka fidda kai min bai cika daga gidanka bil haqqi kai fidda kai da wahayi wa inna fariqan min al mu'minin alhali lokacin da an ka fidda kai daga madina zuwa badar da wahayi wasu jama'a daga cikin muminai da karihuna wato wallahi masu kyama ne ga hita masu kyama fita ne ai hadhihi alhal allati hiya hukmullah wannan hali da yake hukuncin Allah ne bi anna al-anfal lillah cewa wato ganima na Allah ne kuma na manzon Allah ne fi karahatihim laha ko misal ma misal ikhraj wato ga abin nan cewa su yarda araba yadda ake so ba to wannan ganima misal ikhrajika kamar yadda Allah ya hidda kai ne fi khali karahatin lokacin da ba su son hitowa wa kad kana khayran lam alhali fito wa ita tafi musu wa kadhalika aidan haka nan wato kuma ganimar ta Allah ce saboda haka ta zama alheri gare su wa zalika yadda abin yake asalin fitar anna abbas bayana kadima bi irin min sha, wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin quraishawa sun fito da ayari daga makka zuwa sham za su yi fatauci sai ya aika da abin nan wasu dawaki don su tai su tarbe su su amshe abin da aga hannunsu domin gidajensu da dukiyarsu da komai madina duk abin a makka wanda sun sun hijira wato kafirai sun amshe to wannan fataucin nan ku tai ku amso muna ko shi mu rike don ko da waɗanda an ka aika suka tafi sai suka iske wato abu sufiyan da shi da ayarin da sun wuce to sai aka ce to a tsaya a jiran su sai aka jira su an ka jiga sunan tafi kun fahimta ko wato kenan Abu Sufyan ya komo da ayari daga Sham sai fa da Nabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji labari sai ya fita shi annabi ya fita wa sabu da sabansa ne ya gani muha don duk abinda sun ka sawo na fatauci a amshe shi fa fa alimar quraish ko fa da wato quraishawa sun ka ji labarin ga ga abin nan fataucin su ya komo daga Sham amma annabi Muhammad zai zai zai tare ya amshe saboda haka su ma sun ka fito kun gane wato kenan ga quraisha sun fito da niyyar yaki don su tsare kayan su annabi ya fito don ya amshe ganimar abin na fatauci shi kuma abu yana sai ya ji labari sai ya abin nan ya saki hanya wa kharaja abu jahal abu jahal ya fito daga cikin quraishawa wa muqatilu maka duk wanda yake ya isa yaki cikin maka sun ka fito li yazubbu an hadasu su tsare dukiyar su wa humun nafir su ake ce mana sunan su nafir wato jama'a kenan wannan sun kai to don yaki wa hada abu sufyan bil iri tariqa salih shi ko abin nan abu sufyan wato kun san wato teku tana arewa ga madina sai ya ya ta can wato bakin abin nan teku ya bar wannan hanya da ake bi zuwa makka jat wato sai ayarin ya tsira wato kenan annabi bai gansu ba faqila li abi jahl sai an kace min abi jahl irji koma domin su abu jahal ya ji labarin abu sufyan ya tsira da da dukiya sai an ka ce ma abu jahal kamar shine shugaban yaki an ka ce koma da mutanen ka zuwa makka fa aba sai ya ki yace a'a ba zan koma ba wasar ila badar yayi ta tafiya yace wallahi sai ya hadu da abin nan muhammadu a badar ga cikin kasuwa yayi yaki har mutane su gane su ne abin nan da karfi wa shawaran nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu annabi ya shawara da sahabbansa wa qala inna allaha wa'adani ihda ta'ifataini annabi ya shawara ya ya abin ya tare mutanen da na fita tare da shi yace to ina baku labari an Allah ya bani ɗayan jama'a biyu wato ko dai in sami ayarin mu amshe dukiyar ko mu samu mutane maka da na fito mu yaƙe su mu rinjaye su wafaquhu ala qitalin nafir sai suka yi muwafaqa na cewa a tayi abin nan a yaƙi abin nan mutanen makka wa kariha ba'dhum dalik wasu kace a a mu kan ba mu san mu tafi yakin abin nan ba mu da makami ba mu da komai mu mu tare abin nan ayari kawai wa qalu lam nasa'id lahu ba mu yi tattali don yaki ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yujadilunaka fil haqqi يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون to su musulmin da nan fitawa daga ciki yujadilunaka fil haqqi suna jayayya da kai ga gaskiya wato ga yaki sun miya haqqan ai mai suna haqqi gaskiya iz huwa kayanul umma domin in babu yaki musulmi sun lalace kenan shi ahad wasu suna yi ma jayayya ga yaƙi ba da ma bayyana bayan gaskiya ta bayyana ai zahara lahum annahu sawabu na bayan ya bayyana cewa wato yin yaƙin nan shi ɗaya daidai ka annama yusaquna ila mauti wato suna kyama kamar ana kora su zuwa mutuwa wa hum yanzuruna suna dibi ilaihi zuwa gare shi zuwa ga mutuwa iya nan gani fi karatihim lahu wato kenan ka fito ba su so to yanzu da an ka fito an ka samu ma za su ce nasu ne tunda tun farko abin nan lokacin hitowa ba su hitowa kun gane mm. to ci gaba وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تو أكتب مع النبي ده واذكرك أنبتا آه، إذ يئدكم الله لو كتند الله كي يمكو الكوالين إهدت آئفتين تين جماعة بيو واتو الله يا يمكو الكوالين تين جماعة بيو كوكو سامو نفير كوكو سامو نفير Ah, ko mutanen maka da na hito da yaƙi ku dinjaye su ko kuma ku samu ayari ku amshi dukiya kun gane ko al'iri awun nafir wato Allah ku tuna lokacin da Allah ke yi muku alkawalin cewa ɗayan waɗannan za ku same shi an na halakum wato ɗayan su zai zama naku wato wadduna an gaira za ta shafata kuna kuna son inda babu kaya shine za ku samu wato abin kayan fatauci raƙumman fatauci don su ababu makami wa hiya al-iru takunu lakum shaytan sun yi gare ku liqillati addiha domin su ba su da yawa wa udadi haka nan ba su da makamai bi khilafin nashiri amma wata wannan hito daga maka sun hito da shirin yaki ba kusan zuwa wurin su wa yuridu Allahu an al-hali shi ko Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya ya rinjayar da ita bi kalimati da kalmomin su as-sabiqa bi zuhur al-islam na bayyana musulunci don da wannan yaki za a bayyana da musulunci a san musulunci yayi ƙarfi wa ya kadau da bil kafirin kuma Allah na son ya yanki karshen kafirai akhiran ya ya tumbuce su bil istisali in ci an ci an ci kada da shirahu ya ya halaka shi da shi da mabiyansa duka fa amarakum bi qitalil nashir don haka Allah ya umarce ku ku yaki ayarin da abin nan yakin da na fito daga makka kun gane ko ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله يا ذاك ياقي da masu yaƙi lihik alhaqa don ya tabbatar da gaskiya wai tilal batil sannan ya abin ya bata ƙarya ya bata kafirci walau kare hal ko da masu laifi sun ki ay al mushrikuna zalika ko da kafirai sun ki wato abin a tun da ya zan Allah shi ɗaya ke yin wannan ya nuna kenan ganimar da kuke son a raba ko ko wani ya ɗauka ta Allah ce kun gane ko ha abina lillahi almudabbiru hadhihi al-umuran da yake shi ya shirye waɗannan abubuwa wa rasulul munfil san da manzo wanda yake shine mai zartarwa al-amrillahi Allah na shiryawa annabi na zartarwa ko to ci gaba in rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin kuma ku tuna ka ambata in sassa gi suna rabakun lokacin da kuke neman agaji daga ubangijin ku tatlubuna minhu lagawsa kuna neman taimako gare shi bin nasri alaihim kuna roƙon Allah shi abin nan fasta jaba lakum Allah ya karban muku roƙon da kun yi an ce annabi yana ta roƙo har abin abubakar ya ce ya isa wato Allah ya ce inni ma'akum ko anni mu mai dukun ne mai taimakon ku ne mu ina ku mai taimakon ku ne bi alifin min mala'ika da dubu eh, mala'iku dubu murdifin wani bayan wani da gare da kuturi ina masu bin juna yarduhu ba ba'ala sashen suna bin sashe eh, wa wa'addahum biha awwalan wa'adahum biha awwala Allah ya musu alkawali zai ba su mala'iku dubu su su taimake su yaƙi da farko sun masaru salatu alaihi sannan da abu ya ƙara an ka ƙara musu sun ka kai dubu uku sun ma hamsa sannan ya kai dubu biyar bi hamsati alafin min almalaikati bala in tasbiru wa tattaqu wa takum yahudu hada indakum rabbukum bi hamsati alafin dubu dubu abin nan kun ga mala'iki guda ya isa amma dan me an ka kawo musu da yawa ku tuna lokacin da kuke neman agaji daga ubangijinku وما جعله الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم to wa ma ja'alahu Allah wannan taimako da Allah ya baku na mala'iku Allah bai bai sa wannan taimako ba illa bushura dan sai dan yi muku bushara ne ma inna bihi qulubun kuma dan zukatan ku su natsu da wannan taimako amma haƙiƙatan wa man nasr illa min indillah ba wani taimako sai daga Allah don mala'iku sun taho ba su hana yi muku komai in Allah bai nufa ba inna Allah azizun hakim kuma lalle Allah mabuwayi ne hakim mai hikima ne fa fihi tambiyu ga wannan akwai falkarwa ala anna alwajib ala almuslim abinda an wajibi akan kowane musulmi Allah ya tawakkala illa Allah kada shi dogara ga kowa sai ga Allah fi a ahwalihi ga dukan halayensa wala yathiqu bi ghairi kada ya amince ba da Allah ba fa inna Allah ta'ala bi yadihi zafru wato Allah gare shi wato rinjaya take wali antul taimako wa kullu ma tahasala min zalika duk abin da ya samu daga wannan misalul anfali fa huwa lahu nashi ne wani li rasulihi ka san na Allah ne komi ka samu kuma ka san na Allah ne kada ka rike in ka rike sai rike nashi kun gane ko wala tumsiku fa yamsiku Allahu ankum kar ku rike in kun rike shi kenan Allah sai baku da wanda rike ga hannunku kawai shi ma sai a amshe to ci gaba wa ma ja'ala kullahu iz yushikum nu'as amanatan minhu wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كما كأنبتا إذا غشي كم النعاس da sun kai ta zuwa yaƙi ga abokan yaƙi suna kallo amma kuma habbaci ke ɗauka su akan dawaki kamar mutum ya faɗi ashe kun ga Allah ya ɗebe musu tsoro har ma ganin makiya bai sa har ma bacci ya tafi ka ambata lokacin da abin gangadi ke ruhe ku amana ta don kun amince kenan na ce bai sa ba abin da zai same ku min ma hasa lakum min alqawl babu wani abu da zai same ku daga tsoro wato don amana da an kun ka samu daga Allah wa yanzulu alaikum min as-sama'i ma'an kuma a wannan lokaci lokacin zafi ne kuma karawa da karau cikin wannan hali an ka aza musu azumi farkon azumin farko sun ka taho ga zafin rana sai an ka sako ruwa kuma wa zulu alaikum minas sama'i ma'i Allah na saukar da ruwa daga akan ku li yutashhidukum don ya tsarkake ku daga hadasi wato babu ruwan alwala ba na komi mai yanzu ga ruwa nan mai ruwan kashi mai alwala shi sannan ga sanyi wa an ankum da shaytan bayan haka nan ya tafi da kazamtar shaytan daga gare ku wasan sa ilaikum zuwa gare ku bi annakum law kuntum alal haqi ma kuntum zam'a domin shaytan zai ce musu kun gani Muhammad ya jawo ku cikin wahala ga zafi ga azumi ga menene to yanzu duk ga waɗannan abubuwa an kore kun hamda ko abin nan muhudisi wato abin nan da kishirwa ga su da hadafi wal mushrikuna al ma'i al halik wa su kafirai ga su akan ruwa to don a tunkuɗe wannan Allah ya kawo muku wannan waliyar bid'a ala qulubin kuma Allah ya yi muku wannan ya ba ku wannan taimako don ya sa ƙarfi ga zukatanku ya daure zukatanku bi kin da ilimi wato na imani tabbatar cewa sauri da hankuri wa yusabbita bihi al-aqdam kuma Allah ya tabbatar da kawahunku ba za abin ya tabbatar da kawahunku ba za ku gudu ba an tasuha fil ramli kuma gashi da an yi ruwa rairayi ne kuna takawa da zafi kin kafa ta shiga cikin rairayi ga zafi kun ga ba ku iya tahiya ba ku iya gudu to yanzu an yi ruwa duk an daddale shi sai ku yi ta tahiya da sauki an kare kasa li'anna al-ma'a idan nazala ala ramil domin ruwa in ya sauka ga rairayi jama'a sai eh, rairayi ya sandare hmm. wasa kullu mashi wala tahiya akan shi ta yi sauki walan ya kafi gubarin babu sauran kura kun ba ku tahiya kuna je hukura da kanku wa kullu hadha mimma yubayyinu anna an-nasara inma huwa min Allah wahdahu duk wannan da ya nuna cewa cin nasara da an kai ba ku kun ba ku da shi ba na Allah ne saboda haka ganimar da kuke jayayya akan ta ba ta ku bace ta Allah ce da manzon sa kun gane to ci gaba إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان to ka ambata izihi rabbuka lokacin da Allah ke yin wahayi ilal mala'ikatu zuwa ga mala'iku lokacin da an ka fara yaki kuma wato Allah yayi wahayi zuwa ga mala'iku a alladhina amaddahum bi amadda bihim da yake ya taimaki musulmi da su waɗannan mala'iku da anka aiko yana cewa anima Allah na ce mu mala'iku ni ina tare da ku bil aun wan nasar fa thabbitu alladhina amanu ku yi kokari ku natsar da waɗannan da nayi imani bil i'anati wat tafsir da abin nan taimakon su kuma ku yi musu bishara ka su ji tsoro sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru bayan haka nan kuma zan jefa abin nan tsoro cikin zukatan kafirai kun gane fadri bu hawqal anaqi su ku mala'iku ku dora duka akan wuyoyi. ku sai kwanda duk an ka gamu da shi a doki wuyansa ya mutu <laughs> wadda ribu minhum kulla bana kuma ba da yatsa guda za ku yi duka ba da yatsocin ku yi ta duka ai a tsarafil yadayn sasannin hannaye wa rijlayn da kawafu wato ku doki kawafun su kenan da hannayen su fa kana rajul kasudu darba raqabatil kafir yana yiwa wato a wannan lokaci musulmi ya tashi don ya ci kafiri ya doke shi Kami ya kai gare sai kansa ya faɗi wata su kudu ko kabla an ya sile gabanin kabla an ya sile sai gabanin takobin sa kai ga kafirin sai guyan sa ya faɗi wara ma sallallahu alaihi wasallama bi qablatin bayan haka nan min al hasasai annabi bi tsakuwa da hannunsa ya jehe su falan yabqa mushrikun illa da khala ainihi min hashim ba wani daga cikin kafirai fa sai wannan tsakuwa ta shiga cikin idonsa fa haza musabba ka sai sun kabu eh eh mu'jiza kuma an kace ma annabi ma ramaita walakin Allah harama ba kai kai jifa ba wa ramaita ya ramaita walakin Allah harama Allah ba wanda kabur to wadkur ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب to abin da yasa Allah ya musu haka nan su kafiran zalikal azabul waqidin wannan azaba da ta auku gare su ta hannun mala'iku bi annahum shaqulla domin sun saba ma Allah kuma kun ga an yi da sauki kamar mutane ke yi domin mala'iki guda ya sai ya dauke su bai birki su kamar yadda an kawo mutane alaihi salam amma an kai kamar yadda su musulmin da yake yi bi annahum shaqulla domin sun saba ma Allah wa rasulahu kuma sun saba zan Allah wa man shaqilla duk wanda ya saba ma Allah wa rasulu ya saba zan Allah fa inna Allah shadidul iqab to Allah mai tsananin azaba ne lahu gare shi wa hadhihi alqaida amma ba wai can take da har yanzu tana nan lokacin da abin nan sarkin gobir ya ya tai waye kore abin nan ya kashe abin nan annabi eh, shehu da mutanensa mu inda za suna sai suka fada cikin gombi da yan kibansu sarkin gobir ya tawo kewaye shikenan da na cikin gombi sai a dauki a harba kidiya sai ta faɗa mai abin nan sai ya tuntsure da haka sarkin gobe ya gudu eh, daga nan abin nan labari yawa duk ko ina cikin Najeriya

تتكبا ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النير to zalikum al'azab wannan azaba da ku kahirai da aka yi muku ku fadandane shi ayyuhal kufar fi duniya suna cikin duniya wa innal lil kafirin azaban nar kuma kafirai ba ku dai ba duk wanda aka kafiri yana da azabar wuta ai muhattama wanda an wajiba wa kadhalika li ba'd al fusaq aka wasu fasikai al muslimi ma akwai azaba gare su azabar nar illa annahum la yadumuna fi sai dai musulmi waɗannan nan mutu an kasa su cikin wuta ba su ma cikin wuta Allah na ɗebe su kama fil hadisi kamar yadda cikin hadisi ayyuhal ladina amanu. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثم bayan haka nan ya ci gaba da bayanin sabubban da za a samu taimako allazi huwa biyadihi wanda shi taimakon ga hannun Allah yake shine an yubdal almu'minuna wasahum na farko da ake nema ga musulmi wato kowane ya bada kwalgwadon ikon sa ga jihadi wa huwa alladhi wa huwa alladhi yaqtulu al-kufara Allah shine yake kashe kafirai wa yunajjihu wa yunajjihu ramiya kuma an kai harbi Allah shine yake fuskantar da jihon nan ta inda an ake so hina eh, hina turma lokacin da ake jefa ta wa yudaifu tadbira wa yudaifu tadbira al-kafirin kuma shine ke raunanar da shirye-shiryen kafirai kun gani yadda kafirai ke abin kudi ba ko yanzu irin shirye-shiryen da suke yi muna Allah na walwalewa mm. to radda duk sun ka taso wato su a ƙasa in Allah ya so fala yablahuna ba su cin nasara fa qala wato Allah yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wannan imani idza laqitum ladina kafaru in kun ka hadu da waɗanda suka kafirta zahafan wato wurin taruwar yaki asalin zahafu kamar ana sahiya gaba ɗaya mujtami'ina waɗanda kun taru kuna tafiya ka annahum li kasaratihim yazjifuna kamar wata jangin di suke yi saboda yawan su to in kun taru kuna tafiya kuna abin zuwa yaki wala tuwalluhumul adbara kada ku karkata musu baya wato kada ku bada baya kenan mu na kuna masu rushewa daga yakin ku komi za a yi muku ku yi ta tafiya ka ku ji tsoro ومن يولهم يومئذ دبره ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهربا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جهنم وبئس المصير ومن wa man yuwallihim yawma idin dubura duk wanda ya bada baya ya karkata eh, eh, duburin wajen kafirai kenan ya bada bayana gudu yawma liqa'in ranar haduwa da su wanda ya gudu to illa mutaharifan likitani amma banda wanda yake ya karkace don yaƙi. kamar misalin ana cikin yaki ya abin nan ya karkata don ya samu damar yadda zai shigo su wannan ba komai ba da bai da yayi mu ga ba da baya kamar zai gudu don su biyo shi ya koma ya fada ya fada musu wato wannan makida ce ta yaki dibara ce ta yaki wannan ba ko wa man yuwallihim yawma idin dubura hudu wanda ya kawo da kai wato ya ya juya bayansa ga wurin yaki ya kudani ya gudu to ban abin amma eh, illa mutaharifan likitan sai wani da su shi dai to ya ya ba da baya don shi kai ga jama'a shi ya shiga don ya ji daɗin yaƙi eh, mutahayyizan eh, ila fi'atin zuwa ga wata jama'a ya tattara zuwa ga wata jama'a min muslimina yastanjid bi adon ya nemi taimako da su wato ya gudu amma ba gudu na yaƙi ba gudu ya kai ga ƴan uwansa ya shiga don ya don su komo to wannan babu komi duk wanda ya gudu ya ba da bai da niyyar gudu wurin yaƙi banda waɗannan biyu faqad ba daga dabin to ya komo daga dabin da kushi min Allah daga Allah ko ya komo gida ya komo da kushin Allah wa ma wa jahannam kuma masa jahannama domin kenan in mutum ya gudu wurin yaƙi ba ya halaka kansa shi ɗaya bane ya halaka jama'a wa sal masir kuma tir da makoma ita jahannama ay al marjuhiya kuma yayi hasara domin da ya bari sun ka kashe shi sai fada aljanna don wannan ne wato kafirai ba su yaki da mu don musa muke a kashe mu mu shiga aljanna su ko san suke su su ci tuwo وهذا محسوس بما إذا لم لم يرد الكفار لم يزد الكفار على على الضعيف أما نين عند أنك شيء كذا متن يهودو عند يزن كافر بس وجه بيد متعني با da sun zan abin nan kamar musulmi dubu su ko dubu biyu to wannan in sun gudu ba a sun yi laifi sai dai kuma in musulmi sun kai dubu goma sha biyu to ɗan duniya ta ta karkace suna iya faɗa da ita dubu goma sha biyu eh, kuma ko da sun yi dubu goma sha biyu ai ba su ke fara yaƙi ba sai kashe na sun fara kun gane ci gaba فلم ta ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم to wancan ayoyi da muka karanta na farko sun nuna muna wato abinda Allah ya azamu mana mu yi in mun yi amma in cin nasara ya taho to da gare shi ne ba da gare mu ba duk dai wato ana nuna mana wato wancan ganima da an ka samu anfal na Allah ne na manzon Allah ne har yanzu dai shine ake bayani falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum da kun ka kashe su a abin a Badar ba kun samu sa'a kun kashe su a Badar ba to ba ku ne kun ka kashe su ba walakin Allah qatalahum amma Allah ne ya kashe su hakikatan wa bi nasrihi iyakum kuma da taimakon da yayi muku wa ma ramaita da ramaita kuma an sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa ya jefa ya jefa musu duk idanun sun abin nan sun kai suka cika da ƙasa wato wannan sau biyu ne don badar an yi haka kuma abin nan ga zuwa hunaini an yi wa ma ramaita da ramaita ka yi jiwa ba lokacin da ka yi jiwa bil hasa da tsakkuwa wato likanna wato ba kai ne kenan kai jiwa ba ba kai ne kai jiwa ba Allah ya jifa li'anna kaffa min al-hasa domin ta mutum guda na tsakuwa la yamlau uyun al-jaysh bai yiwa shi cika idanun wato yaki mai yawa biram yati basharin kuma da jihon mutum guda saboda ka je jihon nan da kai ba ta ka bace ta Allah ce walakin Allah harama amma Allah shine yayi jifar da Isa da zalika ilayhi shine ya sadar da wannan jifa zuwa ga abin nan tsakoyi zuwa ga idanunsu Fa'ala ala zalika Allah ya aikata yin haka li yaqharal kafirin dan ya rinjaye kafirai wali yubli al mu'minina minhu bala hasana kuma dan shi wa mutane alheri don shi wa mu'minai alheri alheri wanda an mai kyawo wa huwa an-nasr shine shi basu eh, amin cin nasara wal ganimatu kuma shi basu ganima inna allaha sami'un lalle allah ko mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku ku mu'minai alimun ko masani ne bi ahwalikum da halayenku ku. gane to gaba ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين to wannan da duk ana nuna muku cin badar ba na ba ƙarhin ku bane saboda haka ganimar da an samu ba ta ku bace zalikum wannan ni'ima da Allah ya yi muku da ya ba ku cin nasara akan su wa anna Allah muhinu kayla kahin wato don ku sani ya ku musulmi cewa wato Allah mai raunanar da mugunyar dibara kafirai ne duk yadda sun kai dibara yana raunana ta wa qur'a bi tajdid al muhin ko muhinu ah, muhinu kadil kafirin mai raunanar da abin da mugunyar dibara kafirai ne sun maltafata ila kufari yaskharu minhum faqala إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين to bayan an gaya wa musulmi abinda Allah ya taimake su da shi har sun kaci nasarar badar wato yakin nan ba su suka ci nasara ba Allah ne yayi to kuma an ka wayo ga kafirai don a yi musu wani abin nan magana da ba ta daɗi in eh, tasabtuhu in kun ka nemi wato abin nan cin nasara wato istifta wato ka dora yin magana ta alfahari na cewa Allah zai ba mu kaza ayyuhal kufar ai in bur fata in kunka in kunka nemi cin nasara ai alqada su qala abu jahal wato abu jahal yace da an kace ku koma dukiyar ku da an ta abin da kunka hito don tsarewa ta tsira ta tafi makka ku koma gida sai abu jahal yace a'a wato allahumma ayyuna kana aqda lirahim ya allah duk wanda ya mu yanke zumunta wa atana bima la na'rifu yazo muna da abin da bamu sani ba wa ahinuhul ta ka walakanta tashi sahi yau wato yana ganin kenan kamar abin da annabi yayi maza abin da mutum ya rabu da ɗa ne domin wanda ya imani kun ga zai rabu da ubansa ko zai rabu da uwarsa ko kuma miji da mata za su rabu to shine yake cewa wanda ya wulakanta wanda ya raba zumunta a abin nan wanda zai eh, raba zumunta tsakanin ko mu ko Muhammad to eh Allah ka kan shi yau to in kun in kun yi wannan alfahari ko ko kun yi wannan addu'a wa qad ja'akum al-fataha ta zo akan ku ta zo muku ai alqada'u ya zo bi halaki man huwa kadhalika wanda a haka wanda ya raba zumunta Allah ya ya ya nasara akan shi domin wanda ya hana wani musulunta shi ya abin nan shi ya raba zumunta wa huwa abu jahal shine wa man wa man qutila da wanda aka kashe tare da shi dunan nabi annabi sallallahu alaihi wa da ba wa in tantahu kuma in kun ka bar wannan kafirci kun ka hannu daga barin kafirci da yakin musulmi ya ku kafirai wa huwa khairu lakum yahi mu kusai ku zauna lafiya domin musulmi ba za su taba ku ba wa in ta'udu amma in kun ka koma zuwa ga yakin musulmi kun ka koma ga yakin annabi na za mu mai da irin taimakon nan da muka ba musulmi za mu maishe shi akan ku walan tuguni kun fi'atukum kuma yawan jama'ar ku duk yadda sun kai yawa ba za ta amfane ku da komi ba haka nan yawan sojojinku cikin eh, abin nan eh, cikin ƙasa da yawan shugabannin eh, kafirai ba ya amfanin ku ko da musulmi ba su da sojoji da yawa Walanta guni walan an kun sha'an. wato kenan yawan nan ba zai amfane ku da komi ba walau kasura ko da jama'a ku ta yawa wa anna allaha ma'al mu'minin kuma ku sani ya ku kafirai Allah yana tare da mu'minnai bi fatin da ba su nasara in ko yabtahu in ala taqdirin la ne wa quri'a bi kasari isna wa ma wa ma za ta ba'alul kasaratu idza kana Allahu fi janibil mu'minin yawan ku menene amfanin sa in ya zan taimakon Allah yana yana gehen mu'minai innal ma'arakata ala hadha yin yaki akan wannan lanahu li hadha nahu ga wannan abin nan abin da anka kaddara lan takuna mutakafi'a ba tai daidai ba yaƙi haka wato kenan wannan jama'a da wannan jama'a suna yaƙi ba sai daidai ba don ba sun yin daidai abadan ha abada na mu'minina ma'ahumullah domin mu'minai ko da suna kaɗan amma suna tare da Allah wal kufaru su ko kafirai laysa ma'akum illa anfusum ba wanda tare da su sai kawunan su kawai wa ma adafu wa ma hasaru janiba mi rauni mu yi hasarar gehe yuharibu Allah wanda yake Allah na yaƙi da shi wa ma aqwami karfin wa ma arbahami ribar janiban gefe ya tawallahu Allah wanda ke Allah na taimakon sa saboda haka yawan zaman ku kadan kada ya ku kada ya tsoratar da ku yawan su kada ya baku tsoro muna tare da Allah ayan sun marja al-khitabu ila mumini bayan haka nan bayan yawa kafirai magana don su a matsayin su su komo a zauna lafiya sun mara da alkhidab sannan magana ta komo ila mu'mina zuwa ga mu'minai ba da an zakara anna Allah fi janibin bayan ya ambaci cewa Allah yana gefen su wa man kana Allah fi janibi wanda kuma Allah yake gefen sa yajibu alaihi an yuhafiza ala ta'ati to wajibi ne shi kuma shi tsare haddodin Allah kana tare da Allah sannan ka saba masa kuma ba zai yi ba liyaduma fi amnin wa ribhin don wato musulmi ko koyi wannan gefe wato ya dawwama cikin aminci da samun riba shine wato ku ku tsaya ku yi abin da Allah ya ce kada ku ji tsoron kowa to ci gaba gashi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون to ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa na imani atiullaha wa rasuluhu ku yi ta'a ga Allah ku yi ta'a ga manzon Allah wala tawallaw an kada ku kawo da kai wato daga Allah bi mukhalafata amri kada ku saba umarnin sa wa antum tasma'una alqur'ana hali kuna saurare kuna jin abin da ake karatu na qur'ani da wa'azoji wa tawhamuna ma'ana kuma kuna fahimta ma'anar su saboda haka kaji ku ji tsoron Allah ku bi abin da yake kawai eh kada bi tsoron kabe Mm, kada ji tsoron eh, kafin kafirai a bi abin da Allah ya ce to ci gaba wala ta wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un to kada ku eh, eh, kada ku kama da kafirai yahudawa wala takunu kada ku zama kallazina qalu sami'na kamar wanda sun kace mun ji wa hum la yasma'un alhali ba su ko ji ba samata da budin ba su ji wato ba su saurara wa saurare mm, su dibi ma'ana abin wata alim ko kusa astu wa humul munafiqun wa su munafiqai wanda yake yana cikin musulmi amma ba musulmi ne ba cikin zuciyar shi kun ga yana ji ne kawai abin nan ya tsaya ne don munafici awul mushrikuna ko kafirai alladhina hum wa ko kada ku saurara kada ku ku zama kamar kafirai waɗanda yake ba su ji kamar dabbobi suke as bukum waɗanda yake eh, eh, kurame be baye majani mahaukata kun ga wata kullun shawara su mugunya ce mm. sai sun tashi suna abin nan kuma sai gudu Allah ya ba mu sa'a kansu to ci gaba إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون to inna شر dawabi ما mahi sharrin dabbobi domin mutane ma dabbobi ne ko mahi sharrin dabbobi inda Allah wurin Allah as-summu kurame an sama ilhaq wanda ke ba su jin gaskiya albukum bai baya anan nutqi anan nutqi bihi ba su iya magana da shi alladhina la yaqilun waɗanda yake kuma ba su da hankali wannan su ne mahi sharin dabbobi ba su ji ba su gani ba su iya magana ba su hankalta to ci gaba ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا دا الله يا سان akwai wani alkhairi game da kafirai salahan bisa sama'il haqqi da in sun saurari gaskiya suna iya amfani la asma'hum da ya jiyar da su sama ta fafin su saurara don amfani amma bai halitta musu wannan ba walau walau da Allah ya jiyar da su bisa ga kaddarawa wa qad alima Allah khaira fihi ya san babu wani alheri gare su to koda ya sa sun ji to la tawallaw wato abin da sun da baya an ku daga baninsa sa wa hum wadin suna masu kawar kai an kabuli karbar gaskiyar ina dan wajhu dan girman kai kuma da musu duk yadda an kai ba abin nan tunda Allah bai halitta musu karba ba ba su iya karba to ci gaba ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن إن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني استجيبوا لله كربا كنعمي كربا واغا كلام الله وللرسول كما كويتا أغا كلام منظر الله idza da'akum lokacin da Allah ya kire ku lima yukuyikum ga abin da ke rayar da ku min amri dinin al'amari addini wal jihadi jihadi li'annahu sababul hayati domin jihadi shine sababin rayuwa al'abadiyya ta har abada wal izz sarmadi kuma shine sanadin shine asalin wato daraja wanda yake ta har abada saboda haka wato in Allah ce mu tashi zuwa jihadi mu tashi yanzu ku yi tattali ko ki ba ku aje wa'lamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wato Allah na sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyar shi fala yasdiu an yumina bai iya imani aw ya kafir ko zan kafiri illa bi iradati in kaga kafiri Allah nufin Allah ne in kaga mu'mini nufin Allah ne to kayi abin da yace in hadi kai sa'a ya saka cikin masu imani wa annahu ilaihi tushanu kuma ku sani zuwa gare shi ake tayar da ku ake eh, tara ku ranar kiyama wa yajazi ku yayin ku sakamako bi amanikum da ayyukanku saboda haka Allah ya sa ka zan cikin waɗanda zai a saka masu kamko mai kyawu to ci gaba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa واعلموا أن الله شديد العقاب ya يا مسلمين ku ji tsoron fitina in asabarkum in fitinan nan ta same ku la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ba ta samu waɗannan da nayi zalunci su kadai wato in kun tafi yaki in kun ka gudu ba kun ta kun yi wa fitina ba to fitinan nan in ta taho ba gare ku za ta tsaya ba za ta tsaya da hada da ƴaƴanku da wane ne dusun don an rinjaye ku kenan kun koma bayi ku duka da kuna ƴaƴa bal ta ummuhum tana wa mutane duka wa gairahum da wasu su waɗanda na jawo da waɗanda ba su an azauna gida duk ta same su eh, ko wa tiqa'uha bi inkari mujibiha min al munkar yadda ake a kare ta to shine musun abin da ke wajabtar da ita min al min al munkar wato na abin da baya da kyawo in kai abin da Allah yace ayi to shine ka kare kanka daga wannan fitina qala ibn abbas ibn abbas yace amara allah al mu'minina Allah ya shiru. menene Allah yuqirrul munkirina bayna azfurihim wato kada su bar masu musu wato na waɗanda ba musulmin kwarai ba in sun san su to kada su bar su tsakanin su wai ummuhul lahu bil azab sai Allah game su da azaba in ka san wanda ba mutumin kwarai bane kuma ka bar shi tare da kai to zai jawo ma fitina fa yusiba zalim fa yusiba zalim wa ghayr zalim sai musiba kenan ta sami wanda yayi zalunci da wanda ba mai zaluncin ba wa dhunubu allati ya umun nas atharuha kasiratun kuma su zunubai waɗanda yake in sun tauba ba wanda yake samu ba zai game to suna da yawa ka yi kiralin ah, munkiri ne kamar wato tabbatar da masu musu ka yi kiralin munkiri na asurin kamar wanda yake abin mai musu wanda yake ba muminin kwarai ba tabbatar da shi tsakanin musulmi su shi tsakanin su wal mudahana ta fil amri bil ma'ruf ko kuma mudahana wato rashin fadin gaskiya wato in wajen wa'azi eh, wato yaudara wajen wa'azi wabtira qul kalimati sannan da rarraba kalmar musulmi kowa ya bi inda ya ga dama wa zuhurul bidai sannan da bayyana bid'o'i mutane su ta ƙara ma kansu addini wata kasul fil jihad haka nan yin kasala ga jihadi wal hukum bi ghairi ma da yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan sune abubuwa waɗanda yake in musiba ta samu saboda su ba za ta tsaya ga wanda ya jawo musibar ba sai ta game duniya duka wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani wa kuma Allah mai tsanani azaba ne liman yukhalifuhu ga wanda ke saba masa eh? eh, muna cikin fitina to fasajibu shi gaba إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to fasajibu lima yad'ukum ilayhi rasul saboda ku karbi abinda amanzon Allah ke kiran ku zuwa gare shi ku karba fa huwa inna ma yad'ukum lima yuhyikum wato annabi yana kiran ku zuwa ga abinda zai uh, rayar da ku ne ba abinda zai halaka ku ba wadhkuru iz antum qalilun ku tuna lokacin da ku yan kadan musadafuna fil alif kuna wanda an ka raunanar cikin ƙasa har ma in kana an kaga kana abin sai a ce abin fanatic abin abin nan ana ana walakanta ku kun gane ko wato kuna yan kaɗan yaran ƙasar Makka ko kasar Kaduna ma. ta khafuna an yastatafukum nas kuna tsoron mutane su abin su hige ku bi ahadikumul kufar ko wato eh, ya ku da kuma kufar wato kafirai suna kusan su linjaye ku bi sur'atin da gaugawa su kama ku da gaugawa fa awa ku sai Allah ya tara ku ya tsare ku wa ayyada ku ya karfafa ku bi nasari da taimakon su da taimakon sa ya mubadar bil malaikati wa gairihi ya taimake ku da mala'iku kuma taimake ku da taimakon sa razaqaku min at-tayyibat bayan haka nan kuma ya azurta ku da abubuwa masu daɗi na ganimomi wanda yake yanzu kuna jayayya wajen rabata ku tuna wannan ni'ima ce la'allakum tashkuruna ko za ku gode wa ni'imar Allah wa tujibuna da'awata ku karba mu kiran sa ila ma yazidukum hayatan domin kiran da yayi muku ya kire ku ne zuwa ga abin da zai kara muku rayuwa wa yazidukum min ni'amillah ya kara muku daga ni'imomin Allah wanda yake shine ku to summa innal amwala sannan su dukiyoyi wal aulada da 'ya'ya qad taqayyadu al-insana an al-istijabati yana yiwa dukiya da 'ya'ya yana sa mutun shi karbawa zuwa yaki khaufan don tsoro wa bukulan ko don rowa alaiha ga dukiya ko kuma ga 'ya'yan, wa shafqatan da tausayi ga yaran kama hasan li abi lubaba kamar yadda ya samu ga wani abu wani mutum da ake cewa abubu lubaba Marwanu na abdul munzir wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wasallam nabiya aike shi ila bani quraiza liyanzilu ala hukmihi bani quraiza yahudawa ne waɗanda suka yi tawaye sai annabi ya aika wannan abu lubaba zuwa ga uh, wadannan waɗannan bani kuraiza wato su yarda da hukuncin annabi kun gane ko fasta sharuhu sai su yahudawan sun kace in mun yarda da hukuncin muhammad ni zai yi muna fa ashara ilaihim annahu zabu sai yace musu yanka <laughs> kun ga kenan ya yaudara li'anna iyalahu wa malahu fihi wato abin da ya saye wannan wato domin wato iyalinsa mutanen gidansa ƴaƴansa wa malahu da dukiyarsa fihi cikin su yake amma ya musulunta ya koma cikin musulmi fa mukhalafatu nabi fi misli hadha saba ma annabi ga irin wannan abu ananiya wato kenan mutum son ran shi ne kuma abin nan wa khiyana kuma yaudara ne lillahi wa li rasuli wato yaudara ne ga Allah da manzon Allah wasa'il musulmi kuma yaudara ne ga sauran musulmi duka wala budda min tanbihi ilai tilas ne a falkar da musulmi don ka yi irin wannan kada samun kada yan dukiyarka ya sa ka karkace ka jawo musulmi abin da zai halaka su duka wa qala ta'ala sai Allah yace ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون dan cewa ta wannan kada ya rude ku don haka an kace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani la takunu Allah wa rasul kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzon Allah wata kunu amanatin kuma in kun yi haka nan wata kun yaudari amanoninku ai ma atamantum alai abinda an ka baku amana akan shi min addini addini wa gairi domin wanda ya saba ya yaudari Allah ya yaudari annabi ya yaudari addinin sa kenan kuma ya walwala kenan duk alkawalin da yayi wa antum ta'lamun alhali kun kun ko sani wal halu ta'lamun alhali kun sani an kadwa qamin kun khiyana kun san wato wannan yaudara ta samu gare ku wato kada ku yi alhali kun san kuna yin yaudara kun gane ko to walam واعلموا أنما أموالهم وأولادهم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم to wa'lamu annama amwalukum wa auladukum sani wato dukiyoyinku da ƴaƴanku fitinatun fitinatun fitina ce da kun gare ku sadatun an umuril akhirati suna karkatar da ku wato daga al'amuran lahira wato kada kenan tunanin ƴaƴa ko tunanin dukiya ta sa ka bar abin da Allah ya ce wa inna Allah inda huwa ajrun azim ku tuna fa wato ku tabbata wato wurin Allah akwai lada wadda an mai girma fala fala takutuhu kada ku bari hatta kubce muku bi mura bi mura'atil amwali wal aulad don wai tsaron waccan dukiya ta ta abin nan ta tanti wal aulad da yaya wal khiyanatu li ajalin ko kuma da yin yaudara saboda su kada ku yi haka nan addinu amanatu shi addini amana ne wa kullu sha'iratin min sha'iri kowane yanki daga cikin yankukan addini juz'un min tilkal amana nau'i ne ga wannan abin amana faman akhalla bi shay'in min adu wanda ya bata wani abu daga cikin amanan nan li ananiyati don waye tsare don amfanin kansa wa qad khana Allah ya yaudari Allah wa rasulahu kuma ya yaudari manzon Allah wa khana kuma ya yaudari ƴan uwansa waɗanda an musulmi wa yajibu ala fa'il dhalika tauba wanda ya aikata haka nan to wajibi ne shi tuba wa ta'ibu kamar la zamba lahu amma kuma in mutum ya tuba kamar bai taɓa yin zunubin ba Allah zai gafarta masa Allah gafarta masa to ci gaba ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum والله ذو الفضل العظيم يا ايها الذين امنوا يا كون ايماني اتقوا الله كجي tsoron Allah bil inabati da mai da al'amari gare shi wa gairiha wato abin nan mai da al'amari gare shi da dogara gare shi la ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani in tattaqulla in kun kaji tsoron Allah wato tsoron Allah shine ku ko mai da al'amari gare shi yaj'al lakum ma yaj'al in kun kaji tsoron Allah to Allah zai sanya muku abin da zai taimake ku ya rarraba eh, tsakanin tsakanin ku da tsakanin waɗanda yake abin nan kuna tsoron su fatan jauna ku ci eh, abin nan ku samu nasara in kun ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku abin da zai raba ku da kafirai har ku tsira daga gare su wa kafira an kun sayyatikum kuma Allah zai karkare muku muyagun zunuban da kun riga kun kai zai gafarta muku wa gafir lakum shi gafarta muku zunubukan zunuban ku wallahu zul fadlil alim kuma Allah mai falala ce falala wanda an mai girma matukar kun bi abin da yace zai gafarta muku komi to ci gaba وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين to wannan an ka ci gaba da magana dai shine isa da su yaqo ila ma kana min amri rasul abin da ya shahi annabi shi dai sallallahu alaihi wasallama fi makka lokacin da yake cikin makka wa min amri al-mushrikin ma kuma da al'amarin masu kafirci waɗanda sun so su halaka shi ila an sara al'amur, ila ma sara ilaihi fil madina wato ku tuna yadda abin da ya sami annabi makka shi dai yadda gashi nan za a karanta amma yanzu Allah ya tsayar da shi daga wannan abu har yanzu ya taho ya samu babban yaƙi har ya ci nasara akan abin nan ƙarfin ƙurashawa gashi wazkur ya Muhammad iz yamkuru bika allazina kafaru lokacin da waɗanda suka kafirta suke suke yi ma makirci wa qad ijtama'u lil mushawara wato quraish sun ka taru wani gida da ake ce madarun nadwa shine majalisar su wato sun ka ga wato al'amarin annabi yayi yawa wato suna shawarar ya za su yi fi sha'anika wato sun taru suna shawara ga al'amarin ka ya Muhammad bidarin nadwati darun nadwata shine gidan kakansu wannan eh, eh, kusayyu wato shi sun kamar su abin na ake taruwa hmm. wato da yasu bituka suna shawara ya za mu yi da muhammad shin ko mu kyale shi ya ta wa'azi ko ko su daure ka su daure yusuf kuka wato za su daure ka wa hada ka su daure ka cikin gida ka koma hita balle haka ga mutane kai wa'azi aw ya katulu ko su kashe ka kulluhum ko katalata rajulin wahida su taru gaba ɗaya su yi ma duka guda saboda ka dangin ka ko sun so su eh, abin nan eh, su yi eh, su rama ba san waye kashe ba aw ya khuruju ka ko su kore ka daga makka su yadda kai daga makka in ya so ka tai cikin daji wal halu annahum yamkuruna al hali suna makirci bika da kai ai ihtalu suna mugunyar dabara fi ibtali amrika gabatawa al'amarinka wa yamkurullahu al hali Allah na mai da makircin nan gare su bi tadbiri amrika na ya tsara al'amarin ka bi ana auha ilaika ma dabbara shine Allah ya wayo ma wahayin abin da ya shirya gare ka wa amarka bil khuruj umarce ka da hita faradda alaihim aqibata makarin yammai suwa musu qari'a aqibar makircin da sun kai wallahu khairul makirin Allah shine mahicin wato masu yin makirci ya su sanin makircin da suke yi saboda ka sai ya dauki makircin ne ya mai suwa musu sun ka taru suna shawara yaya za mu yi da shi wasu sun ka ce a kashe mu ɗaure shi cikin gida ƴaƴan ku daure cikin gida duk matan ku da ƴaƴan ku duk za su taso abin nan ya juyar da shi sai eh, to mu kashe shi in kun kashe shi ba ku ya fada da dangi ne duk za su taso rama eh to mu kore shi abin nan ya tafi sai in ya tafi kuma cikin ƙasa ya yi abin nan zai jawo larabawa kuna iya fada da su duka saboda aka wata cikin wannan hali ne wani tsoho ya zo musu shi tsohon nan wato sun ka tambaye shi daga ina sai yace daga Najd shine kuke ji ana tsohon Najd shaykhun Najd yace me ya kawo kana domin wannan mas'ala ce ta mu yace a'a na taho ne in taimake ku shawara kun fahimta ko duk inda sun kawo irin wannan shike cewa to ga abin da fa zai auku in kun yi kaza in sun ce wannan ce za ga abin da zai auku saboda haka to me ya shawara ka abin da ya kamata ku taru gaba ɗaya ku kashe shi kashe dukan mutum guda daga cikin kowace kabila a jawo wani mutum wanda yake wato su duke shi dukan mutum guda shi ya ba su wannan shawara saboda haka wato sun ka yarda da wannan saboda haka daga cikin duk kabilun makka wato an ka jawo mutane suka to suka kewaye gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cikin gida da dare da niyyar wato abin su fara su kashe shi gaba ɗaya to nan ne Allah ya ce to yau abin Allah ya umarce ka da fita shikenan abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai fita sai jawo Ali ibn Abi Talib ya sa akan kin hida shi saboda haka in sun rega suna ganin Ali zaune ko kuma kwance suna tsammani annabin ne shi kuma sai ya fito yana tafi an kasa kuma ya ɗebi ƙasa yana sa musu ga abin kunnuwan kunnuwansu suna tsaye ba sani ba an ka ɗebe jin su da ganin su yana bi yana zuba musu ƙasa ga kunnuwansu su abin da da idanunsu har ya fita kun fahimta ko wato ina ne wallahu khairul makirin ai a'lamakum bihim wa min ahwalil mushrikin in ko shi ne eh, inda inda ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam bai kataba yana wannan kenan har ya hita kenan daga nan ya zan hijira to bayan haka nan ga wani mas'ala nan وإذا وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين to wannan hadu ana ana nuna mana ne cewa ganimar da an ka samu ba aikin mu bane don ga yadda abu ya fara annabi ma ga yadda abu ya fito gare shi kun gane wai da tula alaihi atuna kuma lokacin da ake karanta musu ayoyi musu quraishawa in annabi ya karanta musu qalu qasamina mun ji mun abinda kake faɗa mun ji launa sha'u la mai misla hada kuma da mun so irin abinda kake karantawa mu ma muna iya karantawa hakan nan qala hun nadarum na harith nadarum na harith shi yake wato in annabi na karanta musu qur'ani sai ta ai mu mun ji li'annahu kana ya al-hira ya ya tajir domin yana zuwa hira hira wato kasar sham kasar abin nan iraq yana zuwa yayo fatauci fa yashtari kutuba a aajim ya sawli tafan laburan abin ajamawa wa yuhaddisu biha ahla makkah shi to na abin ne musu tatsuniya da kamar yadda kuke wa yara tatsuniya kun gane ko to sai ce in hadha illa sadul awwalin da mun so kamar yadda kai abubuwan da kake karantawa mu ba da mun karanta haka nan kuma abin da kake karantawa ba komai bane illa asadul awwalin face ta tsuniyoyin na farko ai akadibu wato abin nan karairayin na farko ne ai ma sa ruhu da sun ka rubuta min kisasin na laburra wal akhbar da laburra ya kasud bi zalika ibtala ijabin nasu bihi shi wannan lokacin da yake faɗa ma annabi wannan magana yana son ya jaya hankalin mutane su bar ganin mamakin qur'ani da annabi ke karantawa fala tafituna ilayka su waiwaya zuwa gare shi ku tuna wannan kuma wato abinan annabi na kokarin ya shiryar da ku ga irin abubuwan da ake don a bata kamin wannan ganima da ta samu to ci gaba من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما كأنبتا إذ قالوا لو كتند سوء أبنان كافر سوء كتي اللهم إن كان هذا هو الحق إن ياذن ونا أبدا محمد كي كرن تامنا شيني أغسكيا ni inda ka ita ce gaskiya wadda an ka saukar daga wurinka fa amtir alaina hijata min sama kayo muna ruwan duwatsun daga sama na bam a wuce na bi azabin alim ko ka zo mana da wata irin azaba mai tsanani in dai shi a gaskiya to ba mu so mun hiso a halaka mu ay mulimin ala inkari kun gane qala eh, qala hun nadar dai dun nadar ke hadin wannan au gairuhu istihza'an don izgili wa ihaman ala basir ala ala basirati wa jazmi butlani risalati muhammadin kuma don ya nuna kenan shi ya san komi kuma yana kokarin ya adu abinda annabi ke yi shi bata shi kun gane ko to qala ta'ala وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون to lokacin da suke wannan musibu cikin makka don me Allah bai musu azaba tun wannan lokaci ba sai Allah ya ce ma kana Allahu yu'adhibuhum Allah bai zan yana musu azaba ba bi masu sa'alu don tambayar da sun kai ayi musu azaba wa anta bin alhali kana cikin su li'anna al'azaba idza nazala amma domin da an saukar da azaba ga wanda ya lahi da wanda bai lahi ba duk za ta hade. Mm. tunda kana cikin su ba za a yi musu azaba ba walam tu'azzabu ummatun illa ba da khuruji nabiha saboda ka babu wata al'umma wadda an kai mata azaba sai bayan Allah ya hidda annabinsu wal mu'minina min hada sun kai imani wa ma kana Allahu mu'azziban kuma Allah bai zama yi musu azaba ba hum yastaghfirun suna neman gafara ga ubangiji ai li wujudil mu'minina al mustaghfirina fi matuka akwai mu'minai suna neman gafara ga ubangiji cikin mutane to Allah ba zai musu azaba ba falaisa qaulul kufari fi tawafihim gufranaka gufranaka bil istighfari to sai quraisha suna ta ashe kenan mu ne ke istighfari domin suna ke wayar dakin kaba suna yawo suna ta gufranaka gufranaka gufranaka gufranaka Allah wato wannan ba istighfari ne wanda zai hana azaba ba alaihim gare su li adam shar'i domin babu sharadi ko kai aikin ibada in babu sharadin sa ba a karba kama kala law tazayyalu la'azzamna alladhina kafaru minhum azaban alim da ya za musulmi sun gushe daggare su da mun yi azaba ga kafirai azaba wanda yake mai tsanani kun gane sharaɗin ibada wadda za ta hana azaba ka yi ta yadda Allah ya ce ba yadda kake so ba wa qauluhu وما وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما Kanu, Awliya. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون to ma lahum Allah yu'azibuhum Allah me yasa ne su Allah ba zai musu azaba ba da takobi ba da kuruji ka bayan in ka hitar da gare su wato shine an kai musu azaba ta badar kenan wal musallafina ko masu rauni na musulmi sun hito wa qad azabahum Allah bi badarin wa ghairihi me ya gare su tunda ka hito ko mu'mine sun hito mu'mine me yasa ba za a yi musu azaba ba wa hum yasudduna alhali suna hana suna hana annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi an al harami sun hana abin annabi kai ga al harami shi sallah an ya duhu bi su yi tawafi gari urin wa ma kanu awliya'ahu kuma su quraishawa suna cewa ai mu ne waɗanda mun ka gadi tsaron ɗaki mu ne waliyan ɗakin wato a ga hannunmu yake to Allah ya ce ma kanu auliya ba su ne waliyansa ba kama za muka kama da sun kariya annahu mustahiquna su sun ka cancanta wulata amri su ne masu jibinta al'amarin dakin ma shirkin tare da kahircin su wa hadha raddun lima kanu yaquluna wannan raddi ne ga abin da sun kazan suna cewa nahnu wulatu mu ne abin nan shugabannin daki wal haram kuma harami mu a shugaban sa wannan suddu man nasha'u za hmm, muna hana wanda ke muke wannan hana wanda ba mu son ya shiga wanda da suddu man nasha'u kuma muna shigar da wanda muke so Allah ya ce a'a wannan ba ba ikon sa bane in auliya hu ila mutaqun ba waɗanda an majibinta tsaron ɗakin nan ko tsaron hurumin nan sai masu tsoron Allah waɗanda yake suna tsoron shirki alladina la ya'buduna fihi ghayrahu in sun shiga ba za su bauta ma kowa ba sai Allah walakin na kasanu amma mashi yawan su la ya'lamuna ba san Allah wala yatalahum alai ba su da iko ga abin nan ga ɗakin ba kun gane to ci gaba وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to suna wani abu da suke ce masallasu cikin in sun shiga cikin hurumi cikin abin Kaaba ko masallacin Kaaba da ya ce wa ma kana salatu musallasu bata zamo ba inda albayti wurin daki illa mukahan fa ce shewa suke kun san shewa ko fito wa tasdiya sannan da abin tafi tahida da hannaye ai ja'alu dalika mawdi'a salatin su wannan shi sun ka dauka matsayin sallar su allati umiru biha wanda anka umarce su da ita an an arwayatu an an ibn umar radiyallahu anhu annahu kanu yad'una hududan suna azawa kundu kuken su Allah ga kasa wa yusafiquna wa yasfiruna su doran tafi kuma suna abin nan cewa wato abin nan eh eh kamar yahudu fazuqul azaba ku dan dane azaba bi badar wa gairihi duk dai wata wannan ana nuna mana wannan ganima duk dai ba ta mu bace ga abin yake ku dan dane azaba bi makon ta kafin don abin da kun kazan kuna yi na kafirci ai da kun saboda kafircin ku man baddala addini domin duk wanda ya musanya addini allazi amara bihi wanda ko umira bi wanda anka umarce shi da shi mm. wata ba hawo ya bi son zuciyar shi mm. kafirun hakikatan kafiri ne yu'adhibuhu Allah Allah zai mai azaba maratayn sau biyu bi azabin fi dunya ya mai azaba duniya wa azabin fil akhirati domin wanda duk an ka bai su bawa cikin duniya an yi mai azaba ko an ka amsa dukiyar shi ko kuma an ka walakanta shi to sannan lahira kuma ga ta har abada Allah ya tsare mu to ci gaba إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون to kuma ga wani abu da kafirai yi wato don su hana addini wal kufaru yunfiquna amwalan suna ciyar da dukiyoyinsu da ya ta'awanu don su nemi taimako wato ga dojewa ga kafircin su a tara kuɗi haka za ka hannu yawan badar haka nan ga badar duk sun ka ce abin dukiyarsu da abin nan da an kai kusa karbewa sun ka ce sun bayar don a yi da muhammad wa haka za zallu ba da badar haka sun ka ci gaba wato bayan badar suna tara dukiya wallahu yanziruhum bil hasarati alhali Allah na yi musu gargadi da cewa asara za ta zo gare su alama yin shukuna bisa ga da suke ciyarwa min amma na dukiyoyin su fi zalika wai idhum alhazima kuma yana cewa ku tara dukiyar duk abin da kun kai wato yaki zai kare wal khudlan da rashin taimako fa ya yace innal ladina kafaru wannan sun kafirta yin shukuna ma suna tarawa dukiyoyin su laysa du'an sabilla don su abin su kaure su karkatar da mutane daga hanyar Allah ay yuharibu nabi don su yaki annabi wal mu'minin su yaki mu'minai lidhalika lidhalika don haka nan wa sabilullahi huwa kullu ma fihi rab'un lil islam duk abin da ake ce masa sabilullahi wato abin da yake an yi shi don ɗaukaka wa musulunci in ka ba miskini abinci don ya ce sadaka ce amma ba ba fi sabilillahi ba in ka ba malami don ya karantar ko ko kai masallaci ko kai wani abu dai don ɗaukaka musulunci ba don mutum ba to shi ake ce masa sabilullahi don kun ga wajen zakka an ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ala hawli ma'al fata quluhum fi riqab wal gharimin fi sabilillah ashe aiki na daukaka wa kalma shine fi sabilillah to su kafirai wato suna ciyar da dukiyoyinsu don su hana wato abin da yake na addini wasa yin kuna to za su ciyar da dukiyan nan sun mata kuna alayhim hasaratan sannan ya zan hasara gare su dukiyar ta zan hasara gare su wato aqiba al'amari wato kenan shi zan nada su ita nada malin fawata don kucewa dukiyar wa wata ma kasadu sannan kuma da kucewa abin da sun kai nuhi ba samu ba sun mai gulabuna fi duniya sannan alinjaye su cikin duniya walladina kafaru waɗanda sun ka kafirta daga cikin su ko ko ina ko su waɗancan ko na farko ko ba su ba ila jahannama yusharuna ana tara su zuwa shiga jahannama ayyu saquna ana kora su su shiga cikin jahannama liyamidallahu al-khabitha ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون to an ka ce za a kora su zuwa ga jahannama Nama. yamiza laula khabisa don Allah ya bambanta abinda baya da kyau shine kafiri ga mai kyau wato don Allah ya sa bambanci tsakanin mu'mini da eh, kafiri da mu'mini khabisa ya sanya abinda baya da kyau ba da hu ala ba'alin ya tara wani ya tara su duka tuli guda kai rukum hu jami'a ya sa wato wani akan wani yajma'uhu mutarakim ya tara wato ya hau juna ba da hu ala sashi akan sashi waj'alu fi janna a dauke su gaba da zuba cikin wuta kun gane ula'ika humul khasirun waɗannan sure masu hasara Allah ya sauƙaƙe قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين كل الذين كفروا كتير وقت سنك كافرتا كما مثال أبو سفيان صحابة كامية مسلمتا in yantahu in sun ka daga kafirci kuma sun ka bar yakin annabi sallallahu alaihi wasallama yughfar lahum ana gafarta musu abin da ya gabata min amalin na yukansu duk abin da mutum yayi na laifi in ya tuba Allah zai karbi tuba kiya shugaban makasar nan wa in yaqulu ila qitali amma in sun ka koma zuwa ga yakin yaki da annabi ko yakin Allah wa qad mala sunnatul awwal to dabi'an na farko ko ta gabata ay sunnatu hawa to hanya su fihim wato ga Allah bil ihlaki wato shalaka su kadhalika na albi haka za mu aikata da su haka nan in sun ka koma ba su tuba ba wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير saboda haka ko musulmi qatiluhum wa qatilun ku yaƙe su ayyuhal mu'minun ku yaƙe su bayan an ce abin nan an yi an wa kafirai gargadi in sun kaci ku yaƙe su kun gane ko أراد الأمير في الأول للتلطف بهم وهو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وجم وجم وجم في الثاني لتهريل المؤمنين القتال أنا وقاتلوا جن كوينة أبين واذكر شيء داي wato ku yaƙe su har shi babu sauran wata fitina ku yaƙe su har abin nan su saki shi babu wani fitina wa yakun wa yakuna dinu kulluhu lillah addini shi zan Allah ne wahdahu la yu'badu ghayruhu har shi ba abota kowa sai Allah fa in tahu an kufri in ya zan wurin yakin su sun ka bar kafirci fa inna allaha bima ya'maluna basir allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa fa yajazihim bi zai saka musu da aikin nan wata kenan in sun ka bar yaƙi kenan in sun ka bar kafirci shi kenan kyale su Allah zai gafarta mutane maka sun sa'a da wannan aya eh mutane maka sun sa'a da wannan aya eh kwarai to Allah sa mu ma mu amin wa in tawallaw wa in tawallaw fa'lamu أن الله موليكم نعم المولى ونعم النصير to wa in ta'allu al imani in yazo sun ka yarda da imani wato suka bada bai daga bari imani fa alamu wato ko musulmi ku sani in anna Allah maulakum Allah shine mai taimakon ku wa mutawalli umurikum shine ko jibinta al'amuran ku ni'mal maula ma dallashi zan shine mai taimako wa ni'man nasir wato ma da man da ke jibinta al'amuran ku wa ni'man nasir kuma da ma dalla mai taimako huwa shi ai annasu da ku shine mai taimako gare ku saboda haka in sun bari don kasu in ba su bari ba to ku sani Allah na nan tare da ku kar ku ji tsoron su